ranar laraba wanda yake takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi da ashirin da a watan biyu shekara ta dubu da ashirin da shida miladiya zuwa da wannan masallaci a munasaba ta cewa jiya ba karatun na tafsirin alƙur'ani da wanda a makarta ta kwakwakwakwa ta kwakwakwakwa وما جيا لا آه، آية أكن آية كريمة آية فمن أن تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمن هكا أعلمه نعم إذا لم تشكركم آية كريمة آية. أن تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أثارهم الأرض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 أصابه القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين نعم الله تبارك وتعالى yace alladheena tajabu lillahi wa rasul a baya Allah ya ce waɗannan wanda suka shahada yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin suna masu yin bushara suna masu albishin albishir da ni'mar Allah da falalarsa da kuma cewa wa annan Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin Allah baya tabbatar da ladan waɗanda suka imani A mun ce Allah su ayi imani سيد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح سوني وأنا سكا أمسى وأنا استجابوا بمعنى أجابوا سوني وأنا سكا أمسى وأنا سكا أمسى وأنا كرا سكا أمسى كرا من نبينا صلى الله عليه وسلم من بعد ما أصابهم القرح bayan wato miki ya kare su an ji ci musu yi wa aikata amma washe gari aka ce su fito kuma a daidai wannan lokacin suka fito shi sa malamai suka ce wannan ana magana ne akan abubuwa kamar haka na farko na farko wasu da shi ana magana ne akan jazzot hamra hamra da aka wanda wani guri ne da bai wuce mil takwas tsakaninsu da madina ba Za ka rano washe gari da aka yi yankin ogu shi ne rana ta biyu bayan ogu shi ne rana ta biyu bayan ogu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira da cewa a samu wasu su bayan mashirkan. nan dan su raga naman su za a cewa wannan mai tarbi da ta samu ba wata nasara ta samu amma manzan ya ce cewa ba wani zuwa kuma na mushrikai sai wanda jiya ya je da shi ake yanka amma duk wanda ya zama a yadda ya yi kuma da shi ko ba shi wannan abin aka samu mutane kamar mutum ɗari biyu suka fito suka bi shi to da suka fito suka bi shi a suka bi wannan mushirka to wannan shi ne ya sa kagar an ji musu jiya an yi ragarga da su jiya jami'i a cikin su wani ma yana dafa wani haka ke tafiya amma manzon Allah ya kira wa shigari sallallahu alaihi wasallama ko sai ga sun fito saboda neman yardar Allah to shine Allah yake faɗar halin sai ce alladina istajabu lillahi war rasuli min ba'd ma asabahum al-ard sune waɗanda suka amsa kiran Allah suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ciwuka muna na kanka ne an kashe wasu an je wasu ciwo amma tare da haka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha take cewa take cewa da Urwa ibn Zubayr take da shi ibn Afi ya kai dan dan uwata saboda Urwa dan gidan Asma Asma ibn Aisha Az-Zubayr shine mijima Asma to shi shine Aisha ba shi Urwa labari tace kana abawaka minhum Az-Zubayr wa Abu Bakr radiyallahu anhu cikin waɗanda aka ce allazi na tajabu lillahi wa rasul akwai az-zubayr ibn al-awwam sannan akwai abubakar a cikin tace lamma asaba nabiyyan lahi sallallahu alaihi wasallam ma asaba bi yawm uhud yayin da abin da ya samu da Allah sallallahu alaihi wasallam ya a ranar yakin uhud wal tarafa anhu al-mushrikuna kafa an yakin mushrikai suka jira suka tafi garin su zalla sai ji tsoron kasu dawo sai manzala ce man yarjiu fi asarihim waye zai fi gurbin su waye zai kuma cikin gurbin su to na aka samu da mutane saba'in daga cikin su akwai abubakar akwai azuwar ibn amma wanda ka bi su zai tsara da ta kai to ka je mun da sabai ke an faɗa shi wasu biya. an ji wasu ciwo wasu ma sun sai dogara da wasu amma sai gashi an yi kira kuma sun fito shine Allah da kansa ya ce alladina tajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabu hamul ard sune waɗanda suka amsa wa Allah suka amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an riga an ji musu bayan an sai ma Allah tabaraka wa ta'ala ce lil ladina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim lalle waɗanda suka daga cikin kuma suka ji tsoron Allah suna da lada girma a gurin Allah tabaraka idan muka labar da wasu malaman suke cewa suka ce wannan ayar ta sauka ne akan mutane guda biyu daga cikin banu abdul ashhal waɗanda aka ji musu ciwo sosai sai ɗaya da su yake dogara da ɗaya suna tafiya sannan suka fito tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yayin da suka zo gurin da ake kira hanra'ul wanda tsakanin da yanzu da kilomita takwas to kaga sun sun yi tafiya mai kilomita takwas to sai wani bawan Allah ma'ayin ibn Mas'ud ya gamu da su da ya gamu da su sai ce kun ga abun Sufyan ga cikin ya tara mu taro yana nan ya tara mu taro ma'ana za su zo su fita kan su gaba da su gaba daya faɗin wannan magana sai sahabbai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Mana Allah ya ishe mu majallan Allah ya zama wakil to su waɗannan wanda suka amsa Allah ya da manzon su ne wanda nu'aym shi ne su ne wanda nu'aym ibn mas'ud ya same su yake cewa na nas qaddama ulaku to shi ne Allah ya gabe ki waɗannan waɗannan su ne alladina qala lahum an-nas na nas qaddama ulaku su ne waɗanda mutane suka ce musu lallai mutane ne sun taru don siyake malaman tafsiri suka ce nan gurin annas ana nufin nu'aym ana nufin nu'aym ibn mas'ud dan haka annas wato wannan amme amma urida bin al an ce annas amma ana nufin ma ana nufin shi nu'aym ibn mas'ud wasu mutane a mutane ne su biya ta bai wannan cewa fa an tare kan kar ku je da aka fakshawun ku ji tsoron waɗannan mutane da suka tare kan rindina ce mai ƙarfi da makami sun fi ƙarfin ku ji tsoron su amma Allah ta baraka wa ta'ala ce fa da da imani sai suka ƙara musu imani da cewa yanzu ne maza ta wa qalu suka ce hasbuna Allah wa ni'mal wakeel hasbuna Allah Allah ya ishe mu wa ni'mal wakeel ما جلا دو شيني أبن دوغرة أبن يدو شيني ألا تبارك وتعالى تقول لك أدى كون راتي تتعبي شي سوى كلن أدينا لازم أكل إتعداء أكشف فأول ما يتعدى شي كثيرا دفعنا في القاجة فأول ما يتعدى فأول ما يتعدى شي كثيرا دفعنا في القاجة لا لا لا خير دي أخي أكل بيتيا كي أبن دي أماتي yanzu ga sahabban nan bayan an ji musu ga abin da kai kuma bai kini da Allah shi yasa ya inganta a cikin bukhari abdullahi bin abbas yana cewa kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil ita ce kalmar da annabi ibrahim ya faɗa lokacin da suka jefa shi da mutane da suka jefa shi a kakauta mana gane ita ce kalmar da ya faɗa shi ne shi kuma Allah ce ya na rukuni bardan wa a ala ibrahim ya ce wuta ki zama sanyi mai aminci game da annabi ibrahim to da aka tashi a cikin wannan bala'i take ita ya amma hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma ita ce abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da aka ce inna naka qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi yasa dukkan abin da ya dame ka duk abin da suke jin tsoronka wanda kai ya fi ƙarfinka to ba inda za ka mai da shi ke gurin Allah a karanta hasbun Allah wa ni'mal wakil shi ta ce nake da qarja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw فقل حسبي الله لا اله الا هو kuwa توكلت وهو shi العرش العظيم shi ta Allah ce alaysa Allahu bikafin 'abda wa yukhawwifunaka bil ladina min dun Allah bai shi bawa ba Allah bai isar bawa ba me ta ce kula ta da kai da wani ka shi ta can karfi sai ce kul hasbi Allah alayhi yatawakkalu mutawakkilun Allah ya ishe mu gare shi ne duk mai dogara yake dogara to za ga wasu mutane suna cewa ai ba a raba Allah da manzon Allah wannan gaskiya ne da Allah da manzon Allah ba a raba su amma sai dai akwai haƙƙin Allah wanda ba a ba wa annabi muna gane wannan yanzu ka ga annabi ba a bauta masa kwana bauta masa ba a bauta masa ake bauta Allah shi ma a kan sallallahu alaihi wasallam mai bauta ne shi sa Allah a cikin littafin sirri da sai mai bawa ta bawa وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إذ سبحان الذي أثر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك مع حوله حتى لا تبارك على يسأل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل السلطان على عبده ليكون من عالمنا نذيرا فأوحى إلى عبده ma'uha wanda zai yunazzilu ala abdihi sannan yace wa annahu lamma qama abdullahi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bawa kaga haƙƙin Allah ne a bauta masa amma ba haƙƙin manzon Allah bane a bauta manzon Allah ba a bauta mun gane nan to shi kuma tawakkali bauta ne ba a yin da kowa sai gaba da Allah shi ta zaga a cikin alkur'ani da ya zo gurin hasbunan la a cikin suratul kaba da yake walau annahum radu ma ataakum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah kada bai ce wa rasuluhu sai yake sayyidina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah rajibun da sai inna ila Allah wa rasuluhu saboda ar-rajba haƙƙi ne na Allah kawai ba wanda ne shi saboda kalmar hasbiya kalmar hasbu wannan ba wanda yake da ita cewa ba sai Allah dan ba a dogara ba kowa sai Allah kana mun gane da yace walau annahum radu ma atakum Allah wa da a ce sun gamsu da abin da Allah ya ba su manzon Allah ya ba su wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya ishe mu dogara akan ta kaga nan gurin ba za a sa annabi sallallahu alaihi wasallam hakkin Allah sai sai nan Allah min fadlihi wa rasulihi Allah zai ba mu da falalarsa manzon Allah zai ba mu da falalarsa ashe manzon Allah ya falala bayan Allah ba ya kai manzon Allah falala ba ashe manzon Allah yana bayarwa da falalarsa amma wajen rajuwa kwaɗayin rahama ba a kwaɗayin rahama a wurin kowa sai wurin Allah sai ce inna ila bahi rajibu mu wasu kwaɗayin rahama ne a wurin Allah yana mana gana to wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil duk abin da ya taso ma zai tayar ma da hankali ci gaba da karanta duk abin da ya tayar ma da hankali karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil muna gana a karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil kana ganin abin da mata ma jaje da karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil to Allah zai san ma domin kana nuna cikakken dogaranka da Allah kuma kayan da Allah da ka dogara ya isa kuma da ma da shi dogara ba a dogara da kowa sai Allah shi wata yake wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin Allah ce ka dogara ga mabuwayi da yake karfin komai ar-rahim ne jin kai ne hikima ne ce wa ala al-aziz saboda duk matsalar ta tabbatar ma da cewa Allah ya karfinta ar-rahim dan annama cewa Allah mai tausayi ne ba yadda zaka nemi tanyansa da adadinsa Allah ya rahama wani gurin yake wata wakar ala hayyin nabi la ya ka dogara akan rayi wanda ba ya duk wanda zai mutu ba a dogara shi wanda ake dogara da shi shine wanda ba zai mutu ba shine wa Allah ana dogara ne da wanda ba zai mutu ba ba zai barci ba ba zai jinjiri ba mana gana Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai me la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm shi Allah bacci ko gingidi bai kama shi kuma bai mutuwa amma duk wani adam da ka sani zai yi gangadi, zai yi bacci kuma zai mutu dan Allah ya kullu nafsin da'iqatul maut ya ce kullu man 'alaiha khan kullu shay'in halikun illa wajha to wannan zai nuna wanda ake dogara da shi shine Allah kuma in ka dogara da Allah Allah ya kama Allah ne kula da rayuwa duk wannan damuwa da muke ciki in muka dogara da Allah muna karanta suna ɗaukar da ka sani Allah zai mana magani Ibrahim da aka jefa shi a ai ba mu ya tafi cikin amma sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil nan ta ce Allah ya ce kullu ya na rukuni bardan wa salama ala ibrahim sai wuta ki zama sanyi mai aminci da annabi Ibrahim wannan shi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan wannan ayat da haka mutane suka taru don su cutar da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka kai sa a wannan aka kai ji tsoro sai su wannan abu ne ƙara musu imani suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil amma da suna cewa an samu daga cikin bayan Allah wani bawan Allah da ake kira ta ma'bad al-khuzai to ita khuzai suna da ƙawance da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sukan yi sukan wato yi alƙawari kan nasiha to wani daga cikin wannan ku za a sai ga halin da kafin suke ciki muna gana sai ya ta zaɗa da a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai na baro manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na baro shi a baya a cikin sojoji masu girma sun taru za su yi kama. wanda ya tasu masu abu su gan sun tare ne sun yi nasara sai suka zuya a kuma ne muna gani amma dai abin da aiki nufi lallai wani ya zama ya zama da su ya ce an taru a ku bayan wahalar da kashe biya amma abin da suka faɗa suka samu nasara shine hasunan lafi wani wakeel to Allah ce san qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin sai suka dawo suka jiyo da falala da ni'ima da gudun ubangijin su da kuma falala da ni'ima da gudun ubangijin su da falala lam yamsasuhum su'un wani mummunan abu ya same shi mana same su malami ce lamma tawakkalu ala Allah kafahum ma ahammahum yayin da ta dogara da Allah sai Allah madaukakin sarki ya isar musu abin da yake da su ورد عنهم بأس من أراد كيدهم ألا يجو يرجع كيد وأن بتسوس تجلس فرجعوا إلى بلدهم سكونا رمس شيني بنعمة من الله بفضل دفل لا دجوجن أبنجي نعمة دجوجن أبنجي سكفل لا لم يمسسهم سوء ونمونا أبنجي توا تسانيس الله يقول واتبعوا رضوان الله kuma dama Allah ya yi musu jace da neman yarda Allah an gane ko wallahu zu fadlin azim Allah ma'abuci falala ne azim wannan falala ne ke ba wannan yake nawa in dai ka dogara ga Allah Allah ne kama amma ne tawakkala ala Allah fa huwa hasib shi ta ce in yansurkum Allah fala ba lakum wa in yakhzulkum faman alladhi yansurkum min ba'di wa ala Allah falyatawakkal mu'min yace in yansurkum Allah fa a'rifu bihi in yansurkum Allah fala ghaliba lakum Allah ya ku ba da amma Allah ya taɓar da ku ba shi kuma Allah ba zai taimake ku ba sai kun dogara da shi ku dogara da shi ku abin da ya kamata ku dogara da shi ku abin da ya kamata yaya ake dogara da Allah shi ne a yi da sababi amma a kwanci wannan sababin ba shi zai baka nasara ba me zai baka nasara Allah da kan dogara da shi dan shi ne yake ke riko da sababi misali ina neman kuɗi ba zan zo gida da zauna sai ana dogara da Allah da ba abin da zai je ni aiki je ni kasuwa je ni kwadago je ni kaza sannan sai dogara da Allah shi talaga ba sana'ar da za a yi arziki a cikin ba duk sana'ar duniya sai ka kama wani arziki a cikin ka sabon wanda ake so shi ne ka yi riko da sana'ar kuma ka roƙi Allah a dogara da shi sai Allah ya ba ka misali da kana so ka yi digiri kana so ka zama likita ko ka zama injiniya ko ka zama lara sai zo na a gidan ka ce ka dogara ga Allah ko za a zo a baka certificate ka ce kai ka zama abin da kake so ka zama a sai ka je primary school ka je secondary school ka je jami'a sannan ka yi alagoyin dukkan wannan matsalolin ka gama sannan ka ce certificate da baka ce ka zama injiniya ka zama lawyer ka zama medical doctor to duk abin da za ka yi riko da shi da zai kai ka wannan shine sababi muna gane kuma wani abu baka san sababin arzikin ka bane saboda malamai suka ce idan arada Allah shay'an hayya asbab idan Allah yana nufin wani abu ya faru sai Allah ya baka dalilin kai sabon sababin kai sabon sababin kuma gashi ta dogara da Allah sai dai yanzu sabon amma ba ka motsa ba sabon ne Allah shirin da Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya Allah ya ce kada a mun sani wancan shaytan ne yukhawwifu awliya'a da yake tsoratar da masoyansa wasu malaman suka yi da magana take yukhawwifukum awliya'a yana rajanar da ku masoyansa kenan ne zai ce ku ji tsoron su sun fi ku sun yi kaza kaga yana rajanar da ku suwa masoyansa ويوهمكم أنهم ذو ضعف وذو وذو شدة هنا نبص da tsananin الأنين za su kashe. Allah ce fa la ta khafuhum wa khafuni kada ku tsoron Allah duk wani wanda suka ku tsoron wa khafuni ku tsorona in kuntum mu'minina in kun kasance kun mu'mini wallahi da za mu tsoron Allah da Allah ya ba mu ta za a ga za a cewa ai suwa da ba za su fada ba to ya dama in dai mun yi da Allah da su fada in dai mun yi da Allah mun yi riko da sabari wallahi da su fada ai ba kuke ba kansa mulki ba ba wanda yake ba kansa mulki wanda yake ba kansa wanda yake ba da mulki Allah ne da a ce dan adam shi yake ba ka mulki Allah mun misali da yawa a rayuwar da zamu ta gani lokacin da Buhari ne shugaban kasa a cikin 2015 ba wanda yake tunanin zai kama saboda karfin PDP da kuma yadda suka iya murfiya a lokacin na da ba amma Allah ya ba shi lokacin da malik ibrahim shekaru zai zama gwamna a kano a jirgin lokacin malik ibrahim shekaru ina jin bai da gidan zama na tsaraka a yadda ake kano zai da kuɗi daga ƙarshe classroom teacher ya koma kuma ce kasa aka mai da shi amma iyayen da Allah yake shi zai zama malik ibrahim shekaru sai zai zama gwamna a 2003 a daidai lokacin da sun jini shugaban kasa ba yadda ba a yi ba a murtsewa ibrahim malam ibrahim shekaru amma allah ya ce ban yadda ba 2003 malam ibrahim shekaru ne gwamna a zuwa 2011 duwar da ke akan sun san 2000 ba abin da ba a yi ba amma da ta yi lokacin da kwankwaso ya dawo a 2011 ai ana ganin an gama da shi amma da Allah yake zai yi a cikin wani ilimin bai ba yalla za ka duka kalli gwamnati ka kalli gwamnati ka kalli abba za ka duka akwai wani ikon Allah ba dan Allah ne ke ba da mulki ba da ba za ta ba dan Allah ne ke ba da mulki ba da ba za ta na ga wanda zai na cewa wai suwa da ba za ba a sai dai in ku mai abin da ya kamata amma in mun yi abin da ya kamata mun yi riko da sababi mun yi addu'a mun yi zaɓe mun tsare ƙwararru wallahi za ka sha mamaki da ƙarfi a ce wanda muke so muke fatan zai kawo mana da insecurity zai kawo mana da discrimination da ake a Najeriya zai kawo mana dukkan wani matsala sai ga Allah ya ɗauka ya shi amma sai mun yi da gaske Allah ya zuce mu da gaske ki zuce mu da gaske muna tashi mu sallah cikin gare mu Allah ya ba mu mutta a halin da muke ciki in ban da al'umma musulmi al'umma arewa waye za a zo a cikin kwana biyu kwana uku a kashe muku mutane ɗari biyu a sata ɗari da hamsin ga wasu a daji ana zane su amma da kun yi shiru duk kun yi shiru kun yarda a ci gaba da yi suna tabbatar muku cewa wallahi da ɗan kudu ne ake musu wannan da ya ɗan da ba za ta yi gaba yanzu an fara ma bayan a kashe ku a ƙona muku gida a ƙona muku dukiya yanzu an fara ma a haɗa ku gaba da a kure da gari bayan constitutionally kowa yana da damar da zai zauna a ko'ina ba tare da tsagwaba kuma abin da ya ba ka mamaki shi in waɗanda sun yi mana matsayinmu to waɗanda muke tare da su suna matsayinmu yanzu kowa ya riga a rusa wannan arewa kenan arewar da ake bautawa Allah ta hanyar sallah da karatun Qur'ani da bin dokokinsa da zikiri da salati da ailala da haukala duk ana wa Allah wannan ana bin dokokinsa ita ake so a rusa kawai sai a matsayin iska ta ce zai ci rayuwa a bayan sa kowa ya ce abin da ya kamata ne yan siyasa ba abin da suke so su kuɗi akan kuɗi su a rusa arewa sarakunan mu na gargajiya da na mutunci sun kasa a zuwa wala dan bukon da muke da su professor da doctor sun kasa yin komai sun kasa manyan malamai da muke da su sun kasa a zuwa su wani abu akan wannan matsalar sai da kullum a kashe in ce Allah ya ji Allah ya kare kullum ba a jiya Allah ya ji Allah ya kare Allah ya jikinsu Allah ya kare kin kana cewa Allah ya jikinsu Allah ya kare har za a zo kuma a ce Allah ya jikinsu Allah ya kare to dole ne abin da ya kamata ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا Allah bai taɓa tsora Allah akan kafirai ba me yasa ma fi ma daga shi ne gyara mu samu lafiyar tauhidi mu hota tawa Allah mu rinda mu'amalancin juna a matsayin uwa mu rinka haɗuwa muna ɗaukar mataki da kare zama daidai amma duk wani faɗin cikin gida ba a jin shi ma a jin shi a zo kullum ka faɗin ka kawai faɗin igala da ɗayin ka ne a ciki akwai wanda ya tsayi da hikari sai ce ba za ka kalla ba ko ba za ka karatu sai ka ikin ce da kace da ɗan hikari mai kalla ba ko wani karatu kowa ya fi magana ta alwar sanyi ga hajar mu ga karatun mu ga dalilan mu wanda ya ga dama ya je can wanda ya ga dama ya je فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر sannan duk wanda zai yi bai yi wani abu da yake kafirci ba ne karka yadda ka ɗora masa kalmar kafirci kai ko ya faɗi kalmar kafirci sai ka nuna da dawabi na takfir ka kalli ƙa'idojin kafirci mutum kafin kafirci ba ko yake mutum kafirci wani zai iya faɗa kafirci amma ba kafirci ba ne yanzu laifin da ke gaban mu ya fi ƙarfin wannan yanzu misali wanda zai fi jami'a sai yi. wanda zai kaji a sai mu ma da muka ce mu kai izala ne a kyalin mu izala muna gane wanda ya fahimci da ayoyi da hadisai nan gaskiya take sai zai je. wanda kuma ya fahimci nan gurin ya saba a ya saba sai ne sai ce shi amma ba ya rigima ba ya a ko tashin hankali muna gane da haka Allah tabaraka wa ta'ala ake dogara shi ta ce fala ta kafiru kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsoron na cikin kuntum mu'minina in dai kun kasance ku mu'mini balaki wa min balaki na kara a ku me yasa Allah cikin Qur'ani ya rinka faɗar ayoyi cewa mu ne zamu ka Allah fa ya yi wani yake muke in dai mu mu'mini wala yansuranna Allahu man yasur inna Allaha la yudhillu Allah ce wallahi Allah sai ya ce mace wanda ya taimaki addinin sa lalle Allah ne karfi ne da ya fi karfin kowa mabuwai yake in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum kun kun taimaki addinin Allah to shi kuma Allah zai taimake ku sannan zai tabbatar da riga da ku ba wanda zai riga da yace wa kana hakkan alaina nasrul mu'minin hakki ne muka dora kanmu za mu taimaki mu inna lanansuru rusulana wallazina amanu fi hayati dunya wa yawmi yaqumu ashhad lallai mu za mu ce mutum zannin da wanda suka imani a rayuwar duniya da kuma ya tashi jiya ka yake wa tsakkar kalimatu na da ibadin musulmi innahu lahum al-mansurun wa inna jindana abu gadi rajulan Allah ya tilaka jiya sai kanta Allah ya kataba Allah لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عليم Allah ya rubuta ya tabbatar cewa shi zai rinjaye tare da manzanninsa da mabiya manzanni shi ne za su rinjaye inna Allah ya dade Allah ne karfi ne mabuwa to mu dage mu zama mu ne mu tura kwaɗayi a cikin rayuwa mu tura neman haramu mu dinga cin halali sannan mu dage da bautar Allah da kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala mu dage da addu'a la ya ba abin da Allah zai mana amma yujibu al-mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-sura wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun wanda yake amsa mu kafin idan ya tashi Allah waye yake yaye damuwa in ta ga mutum Allah ne waye yake sanya ku mamaya ku zama kuna da daukaka a bayan kasa Allah ne to wannan Allah akilahum ma Allah shin a tare da Allah tare da Allah abin bauta a kuma Allah to dan ta kallon cewa su lalle mu gane wannan Allah da kansa fa ce, wa idza sa'alaka ibadi a anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashkurun da Allah shi. Ya idan bayin ka bayin ka tambaye ka zaman فكذلك قلنا عن جبل بدينا بينا فيه سنة قلنا الدول لإسرائيل إن دي أكيان من أنصر أما سيد كيف يستجيبوا لي إما شيني بدو كوتنا يأي إيمان دي إني بدو كوتنا يأي إيمان دي لكم إني كنان دي أنصر دي أنصر دي وقال ربكم ادعوني أستجيب أستجيب وقال ربكم ادعوني أستجيب له ubangiji sai ce ku roke ni kuna roƙon na kuma an samu to ko dai mu yadda Allah ubangiji bane a aikata shi sa umman baya amsa ko ko ba ma roƙo amma Allah baya kare da roƙo inna Allah la yukhlifu kulliya. Allah ya kare da roƙo sai dai kai kare da haka nan ne mu dace in mun koma zuwa Allah da ce Allah ta'ala zai zama gatin mu kuma zai kishi shi Allah ta'ala ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين نعم الله تبارك وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر waɗanda ke gaggawa cikin kafirci waɗanda kada su ringa damar nafi ya karanta wala yuhzinuka duk inda irin wannan kalmar ta zo a cikin alqur'ani nafi yana karanta ta da yuhzinuka ana maka tsirin ya kuma rubai kenan ga hazina ya hazinu wancan kuma a ahzana yuhzinu mana gani sai guri guda daya na ne la ya hazukum badal akbar to ne kadai ke karanta ne da sauran su ke ba an ce waɗannan wasu mutane ne da suka musulinta daga bayan wasu suka koma can cikin kafirci haka malamar ku da ke ambata sai ka sai daga bayan suka koma can kafirci to wannan sai ya zai cewa Allah na mutum sarki ya fada ya ce wala ya azun wala ya azun wala ya azun wala ya azun da ya yusallu ma'ana waɗanda suke gaggawa zuwa da kafirci malamin kuma zalika mai shidda su suke fi a da wannan ya faru ne saboda tsananin damuwar a yi manzo Allah ta sallama ga mutane su shirya kana ya zuru hun da yahzuluhum mubadaratu kufar wa illa mukhalafatu wa inadi shukati saba wa kafirai da tsaurin kansu da taba Allah wanda ke tsaya musu ina da shi shi ne da kafarar da Allah ta sallama ga mutane yusari'una fil kufri waɗanda suke gaggawa cikin kafirci cikin ta'am Allah to kada ka ringa damu me yasa innahum lan yadurru Allah shay'a lallai su ba za su taɓa cutar da Allah da wani abu ba za su cutar da Allah da wani abu saboda duk wanda ya ba Allah ta tsayewa muna ganewa saboda Allah tabaraka wa ta'ala wallahi da zai bari Allah da zai bari kai abin da ka ba Allah ya kalli kan da haka dan kaga mutum yana yin ba daidai ba kuma nan yana samun ci gaba istidraji ya yi istidraji sannan kuma wannan abin da yake kasar da yake cutarwa ba Allah saboda Allah ya faɗa Allah ya faɗa cikin da su kudi cewa ya ce na farkon mu da na ƙarshen mu da mutanen mu da aljanun zuciyar mu za ta zama kamar ruwan tsoron fajirin bawa a daya shi ne shi shidan sai gaba ɗaya ƙaurin kanmu ya kai na shidan a ga kodin amma ne shidan ba to a sai gaba ɗaya ƙaurin kanmu irin na shidan ne ba mu ba Allah wannan ba zai taɓa cutar da Allah da kuma za mu zama ce duk zuciyar mu ta zama kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko ba za mu amfana da Allah kuma ba ya ka duk abin da muke kan muka yi shi ta ce inna hun lan yadurru la ashina su da za su san da Allah ya wada sai su yi haka kan da ta ga wannan mun ku da shi da da shi ta Allah ya yuridu Allah Allah ya ja'ala lahum habban fil akhirah Allah na nufin wato kada ya sanya musu wani rabo ne a lahira ma'ana duk da yadda ya karna ina abin da gida ma to Allah ya rubuto shi ne a cikin waɗanda ta faɗa shi ta yake wannan Allah ya rubuto ya rubuto shi a cikin masu kuma ka rabu ai malam yake hikmatu fi ne hikmatu a cikin wannan mahaurin kan annahu yuridu bi mashi'atihi wa qudratihi Allah yana nufi da ganin daman sa da ikon sa Allah ya ta'ala lahu nasiban fil akhirah wa Allah ya kiyaye musu da ruwa ala yalaka ana ga mutum yana cikin kai na abin da dama Allah ne kane Allah ne kane kuma wannan abin kansa zai lafa me yasa mutane ke yin abin da ka ga dama saboda wani muke lafiya kamar ba za a yi aka ce ya ku wannan tunanin da wannan yanayin shi zai taka kara da zuwa da za ka in ba haka ba me yasa mutum zai mai da kansa wai mai sai da kwaya saboda kawai ana samun kuɗi kare da sai da kwaya a cikin nan kwaya ma wanda kake al'umma ne gaba daya amma za a zo sana'a ta kenan sai da kwaya هذا وانا شمال الجسم يريد الله ألا يجعل لكم حقا في الآخرة هذا كل شيء يقول لك لا ثم الأول يكون بين الأول لك يا يا زاء ذاك فتوك كثير من كان ذلك kuma ka je majalisa ka abin da a kansa aka zaɓe ka me za ka ga Allah za ka je ne ka wakilci mutanenka abin da zai ba amfani za ka kawo shi abin da zai hana musu amfani za ka kore shi in da kai sun kawo executive sun sun yi sun impeaching shi shugaban amma suna suna exercise wannan power ne constitutional power ba ta yi so kuma sai Allah ya yi na ba zai taɓa mun da za ku samu kuɗi za ku ci za ku sha za ku kuma gaji amma ranar gida za a biya muku azahar tun tsaji ba ki ku fiye su kuma duniya wata a biya duk wani abu da ya ku samu a aljanna ku kun tafi da shi a gari ne ana da komai kuma kun gungaje da shi da haka yau abin da za ku samu kan lokaci zauna azabar zuwa yau azabar wulaƙanci za a kasa muku ma kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqqi wa ma kuntum tafsukun saboda girman kan dokarin da yi a bayan kasa kuna kasar dukkan mutane kuna musu girman kuna yin abin daga dama masu da kanta da wasu ce kuna shi za Allah ya ce wa lahum azabun azim kuma azabun ita ta zaka da su Allah ya ce innal ladina ishtaraw al-kufra bil iman lalle wanda suka canja imani da kafirci suka canja kafirci da imani tana da imani ka koma kafir to wanda ke wannan aikin lan yadurru Allah shay'a kuma ba za su cutar da Allah da wani abu ba wa lahum azabun alim su kuma suna da azaba mai radadi shi ka wannan ya ga kai musulunci ko kar kai wannan matsala ce shi Allah daɗinsa in ma yake kai abubakar za a samu wannan ne Allah da kanta ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ko ne ne wa Allah tasbihi ba ka hanta tasbihi ne to Allah yanzu ba ka Allah ne مثل ولله في المسجد التبوات والعقيد أولا وكرها وظلاله في البكي والعقيد الله في دوان بشيكشين تمويد دوان بشيكشين أكيد ديك فيه وأنا لا أهدى هو دي في تحنية سنة طول هو دي في تحنية الباقة انت تحنية كان تشيني للا يأكل نفسي أما حتى أنا ما أبنى أما تكرن شيء كي إنو الكمان تلي وأن تجودا شين وظلال بالبدو والآخر إن وقت ما قلنا كان ذلك لكي يجري دل أن لا يبال بكاية كتبكا يجري سيبي أي إن لم تكتب لا تنسى شين كو إنا أما ذاك جبول ذلك لدعام كما ندعام ذلك الفريق يا أحسن على ما تقولنا فينا وهم يحملون أوزارهم على ذلك ندامر ما Allah ya ce abin da kai jakonsa ku yayi muni shi ne Allah ne wannan da haka duk wanda ya gina yin abin da ya gina ma ya ce in kai ka gama sai kuma akwai ranar da za a gama da in wani ne ya in ka ranar lafiya ce sun yi ne ya ci sai kun na al'akin za yi wani ibin ba abu bi ba abu na ado wani illar abokan juna mukiyan juna ne a a kiyama sai wanda rayu a kan bin ranar da za su mutum ya yi cizon ya kun zo kuna zane da talaka kuna aka da su to akwai ranar da ku zo kuna cinin ya kada ma wannan bai da kashi talaka da wani jama'a ku ba wa yau mai abdu zalimu ala yadihi yaqulu ya laita li takhsu ma rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhid fulanan sabila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خجولا mutum zai da dama ce ina ma da rautuwa na halittar abokin ba sai ce na ina ma manzan Allah nabi ya ce shi wannan abokin da wani kan abin nan an zikiri ya fitar da ni daga hanyar Allah ba da izini ba ta zo sai Allah ya ce wa kana shaytan lil insani khazula ya ma shi da kake ta'ar da kai kuma bayan an gama hukuncin tsarin da ya ba shi dan zai zo yi wa an gama jefa mutane wuta in kai na dama ba shi da wani amfani a lokacin التي وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخذتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت ما أشركتموني من قبل إن الظالمين لكم عذاب أليم شيئا الذي وأدي أن دمك مكنتي أن متسنتك أن الجنة تنتهي sai zai ce to Allah ya muku alkawarin alkawarin gaskiya ni na muku alkawarin kariya kuma na ta ba ni na kuma sai su ke za mu da wani iko akan kuma ba mutum da ta kawai kiran ku ne muka amsa mu amma iko in sa ku ko hana ko da bar da shi da aka fala ta lumuni wa lumu afusa kada ku gaje da ku gaje kan an ku fara ko an ku fara da ku gaje ku ku gaje ne shi ne dole ku wannan bayan ya ka to daga nan kuma ko kai da dama wallahi da dama ban da ba za a sake shi ta duk yayin da za ka gyara ta amfani kuma kanka yi barkanka ai ka san dai Allah ya kullu nafsin zalika tumawu ko Allah ya dukkan ya fita da mutuwa ko Allah ya fara to Allah da yake kullu nafsin zalika tumawu mushini Allah da yake cewa wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun ranar da za a tashi alkiyama mutane za su da gidaje فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون wannan da suka yi imani suka yi aiki na gari waɗannan suna cikin aljanna suna murna suna gwangwajewa suna murna kaga tun a duniya ka zama mai imani mai aiki na gari amma wa amman ladina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil adabi muhdarun amma wanda suka kanyata ayoyi suka kafa sai kanyata ayoyi ba aiki da su ba suka kanyata ranar alkiyama ba aiki dan wannan ranar alkiyama ba فأولئك في العذاب يحبلون na أهل الجنة سنة في العذاب والمرجع إن كان كل نفس ذائقة الموت وحسب ذاك موت الدولة كيدا cewa an je lahira za a karbi gida biyu wanda ke imani ke aiki na gari za ka shiga aljanna kai kuma da kana yi da ka dama to kuma za ka shiga in dai ka ji wasu dole ka sa shugabanni cewa wannan mulki shine magana a tsaya duk wanda ya su wannan munafiki ne wannan mulkin ya jefa talakawa a cikin bala'i da musiba ya jefa talakawa a cikin bala'i da musiba kin da wannan jami'a ta kafa mulki ba ƙara jin daɗi ba ba ƙara jin daɗi ba dan haka wannan mutane akan duk dan cikin jami'ar cewa jami'ar ku ta jefa mutane cikin bala'i yaji ba cikin musiba ana kashe mutane ana ƙona su ana ƙona dukiyarsu ana sa su a cikin talauci don na ko ku gyara ko kuma idan ku zai wurin Allah za mu boko da shi ne Allah ya yarda amma ya ce ba da ta bayan ka gama mulki ka gama cutar mu ka gama komai wai ka ku zo ka rike speaker ka ce me ya ce ma na ba ya ce ba Malam ya ce الأمر إن كان سوء نياتي أكون شرط انتباه إشكار الندم على ما فات والنية أن لا يقولها وأن يترك المعصية إن يرد على الحج المكمرة كفا تاك دامر السودي دي دي ما أكاد تكون مكالبة كتن يا جماعة آه بلا يا mu a duniya mun sha wuya kai ka ji daɗi to za mu je lajira ka sha wuya mu sha daɗi da izinin Allah Wala ba za mu yarda sha Allah ya ce wala yahtabanna alladhina kafaru haka ne a karanta ku na'am wala yahtabanna alladhina kafaru annama nuri lahum khairun li anfusihim Allah ya ce kada kafirai ta dinga ɗaukan cewa jinkiri da muke musu alkhairi ne a gare su ma'ana jinkiri Allah ya ma jinkiri ya kyale ka ka ji daɗin amma da ma jinkiri kana laifi na kyale kana laifi na kyale ka to kar ka ɗauka wannan alkhairi ya gare su sai inna ma numli lahum li yazdadu ithma sai abin sani muna musu talala ne muna musu jinkiri ne dan su wato dan su ƙara wato dan su ƙara ziddo wato dan su ƙara dalibi muna musu wannan ne dan su ƙara dalibi kamar yadda yace a sabuna annama numiddu numiddu numiddu bihi min mali wa banin nusari lahum fil khairati bal la yashurun Allah ya ba su dukiya ya ba su ƴaƴa ya ba su alkhairai amma na Allah yake musu talalaci ka gama ka ji Allah ya kama mai da yake wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum inna ma yuridu Allah an yu'adhibahum biha an yu'adhibahum biha fi dunya wa tadhaka anfusuhum wa hum kafirun ka dukiyar da ƴaƴan su ne ku sai ba ku mamaki Allah na nufin ya azabtar da su da wannan dukiyar kuma sannan iransu ya fita suna kafirai ya tafi duk wasu gaba shi sa Allah yana ba wa talala talala Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi suratul an'am yace wa laqad arsalna إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن تقل قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ألا تنو أي فلم ذلك عن في أمر سبحانه أما خير عشر ولم في خير عشر سوى كما سنتشوتك على سنوش جاء أما مطاع إلى جنس جارو سزوغ هم أسأل في جنس لا سنوش في سأل لك فلولا إجاءهم بعثنا تدرعوا بمي لوك ولكن كفت قلوبهم وفجل لكم الشيطان ما قال لهم زوجي تتاوشي باكا جمعنا sannan shi shedan ya kawata musu abin da suke suna ganin daidai ne to kaga da idan haka to kuma Allah yana da hanya ta biyu da yake kawo mutane shine Allah ya ma jinkiri ya ma istidraji za ka kana zina Allah yana ba ku kuɗin da kana shan giya Allah ya ba ku kuɗin da za zaka sha giya kana samun kuɗi ta hanyar jinin talakawa da ake kashewa ba dare ba rana sai Allah ya buɗa ma kai kai shine falan ma hasu ma zukiyu به فكان لهم أبواب كل شيء حتى إذا قلبوا بما قوتوا أخذناهم فكتب فإنهم مبلسون فقلت جاز للكون الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم عفوا فلما فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا طلبوا بما اوتوا اخذناهم بكة فاذا هم مبلسون هذا القران ان كان جاء kana da ya a kowane guri da aka yi mai sai ka jiki ka ka kan shi ba kana ce ne ne fatana lahu to ba dai ba fatana alaihim abwab kulli shay hatta idza falu bima ulu akhadnahum fa kayfa falu mubisun to Allah zalika sama ki ta idan Allah zai mutu istidraj Allah zai zaka rinda ne Allah yana tsare kai da buɗa ma hanyar zaka ne hatta ran Allah zai kama shi Allah ne ke farke da ke shi ne kuma zalika kan wannan aya هناك yake kike yin aiki حتى إذا فرضوا بمعروفه أكد الكريم مرنا سنة هناك من أكبر أنك أخذناهم بذكة لأنه قد أمر كان فإذا هم يسول إذا كنت تلقوا تلقوا عشان أدام إذا نعم ولا يتكلم ودول اللي بجواء ذن آية ديك أشياء الله ديك آلي شيء من تالالا من تالالا ya gaci Allah ya halaka da shi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflih Allah la wa az jinkiri har sai Allah ya kama shi ta tsoron azalman azalimi da kwaci manzo Allah ya karanta aya a cikin suratul huhin yace wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al wa hiya zalima inna akhdahu alim shadid amma haka ne ubangiji yake kama gari in ya zalunci kama ubangiji mai tsarni ne kuma wato mai raɗi ne gani shi ne wala ta zama da zai kafa inna ma nuni lahum khairun li anfusihim inna ma nuni lahum li yazdadu ithma kada muna jinkirta musu ne mun dan mu musu talala dan ta ƙara a zalimi akan zalimi walahum azabun muhin sannan azaba ta wula ta ta baka da su ya Allah ta mutum da su ne ta yin abin da ya ga dama hatta wannan yan bandikirin da suke gare su za su sai abin da za su

shugabanni da wannan na cikin constitution ne dole ne constitution shi ne supreme mutu da wasu da shi ya da wani da shi ma su su ma sannan a tsakar da shi ya tabbatar da cewa duk wani shugaba da duk wani Najeriya yana da cikin constitution sannan da abin da ya wani ya yi a asalin a cikin asalin da constitution a cikin constitution wannan constitution ba ta daga shari'a ta yawa sannan a yawa da su duwan da ya bai rasa zai shi ma kai da da ba kai da kuma ne da a da da sannan muna da kinan do da sai magana duk wanda ya kaza kaza za a yi duk wanda ya kaza kaza za a yi ya ka ba yanzu za ka ci gaba kasa ko zagi gaba ko zagi kan majalisa daidai yake da al'amuran mumini a kashe mumini ma a kashe ɗari ɗari a kashe wasu su shi wani guda ko da a kama a kashe ba a kama na su kullum a mafi da kare ne ko a kashe da za ka fara ya kashe da ya kashe da ya kashe warware wata matsala da warwarewa kuma haƙƙin da zai warware wata matsala kuma wanda ya da halin da wanda ya da halin da warwarewa da cikin matsala da ya ba ya da wani kada da zai ke da ya ba Allah ya kuma da alaƙa da ya wani da alaƙa da wani da ke da wani ba a kowa ya ba Allah ya kuma da ya Allah ya kuma da responsibility da a kan da zai dama ko Gracias.